الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي سورا رمو لكم كلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو منا شاهد ne ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da a biyu ga watan goma shekara 2020 inda muke gabatar muku da karatu cikin littafi na farko muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu sannan mu zo mu karatu cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya na babban malami take dinin hilali kamar yadda jiya na sanar a karatu na ce akwai munazara a tashar hausa bakwai da wancan shugaban yan shi'a nasu na kamaru to ina ganin akwai uzurrukan da yasa daga bangaren su wanda yasa suka dage zaman ta yi ba mamaki sai juma'a mai zuwa mu dai duk sanda suka ce mana sun shirya a shirye suke to za mu zo insha Allah za a ci gaba da tattaunawa da izinin Allah zan faɗa har su uku akwai ɗan uwa wato bashir abubakar daga jihar maiduguri wato barna kenan Allah ya tsare wannan jiha gwamnan jihar ma Allah ya tsare shi Allah ka zaunar da ragowar jihohinmu lafiya wannan littafi a tambihu ulil albab ala salasi mi'atin wa salasatin wa salatina qawlan min aqaid abil abbas wanda muka ce da an gama littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya na shi babban malami jinin hilali wannan littafin zamu daura da shi ɗan uwa malam bashir abubakar ya tsaye kwafi daidai har guda ɗari cewa a ba ɗaliban karatu wasu ma malamai ne mun aika musu wasu ma har wajen najeriya mun aika musu da wannan littafi shi kuma ɗan uwa malam habibu wanda ya rubuta wannan littafi ya yi mana karanci maimakon ya ba da kwafi ɗari ya ba da kwafi har ɗari da ashirin a ƙarƙashin wannan mu'assasa. malam bashir abubakar saƙonka na kuɗi na wannan littafi naira dubu saba'in ya shigo cikin asusun wannan mu'assaka zo da safe ma na ga wani bawan Allah ya saka naira dubu ɗari ban san kowaye ba amma dai rabbul izzati wal jabarut shi ya san shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa dukiya albarka abinda ke hannu Allah ya tsare, Allah kuma ya maka da ire-irenka wanda suke ba wannan ma'asasar gudunmawa wato babban arziki na gamawa da nuniya lafiya da kuma makotaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka insha Allah akwai dan uwa ma malam muhammad je mun yi magana da shi daga maiduguri da su dan aika masa da wannan ya kuma roƙe ni da Allah inda a samu littafin wato alhadiyatul hadiya na ce masa insha Allah shi akwai ina ganin kwafi ko takwas ne aka samu wajen dan uwa malam Musa shi ma za mu siye shi za mu aika mu wasu malamai din insha Allah duk da littafin ya kusan zuwa ƙarshe a wannan ita ce halka ta ashirin da takwas cikin wannan littafi malam yana magana cikin abubuwan da ke nuna mutum yana son annabi kuma yana ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo abubuwa guda hudu to na biyar su shine at-tahakumu ila sunnatihi sallallahu alaihi wa sallama hukuntarwa zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wanda wannan sunnar ita ce wannan yace babu ruwansa da ita na dan saurari karatun sa yau a gurgudi ba duka ba amma maganar da ya a wancan satin na Abu Yunus Dausi da eh ban gane ba ashirin da tara ne ko to halka ta ashirin da tara abu yunus dausi da abubakar bin salam al'umari a matsayinsa na rawi za ku ga da ya zo yau dudduba ya da gudu ya ki tsayawa ya maganar a yau sau da ba za mu gushe ba za mu ci gaba da masa tahaddi in ya isa fitowa ya kamata yi lokacin zai gane cewa abin da yake faɗa a da cewa sunna ba ta haifi ɗan da ya isa ba to yanzu zai gane cewa sunna tana da 'ya'yan da sun isa ko ba su isa ba to shine malam yake cewa inna tahakkuma lallai kai hukunci ila sunnatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga sunnar annabi aslin min usulil mahabba asali ne daga cikin asalin da ke nuna kana san annabi walittiba da kuma asalin da ke nuna kana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ji kan alfazazi da yake faɗa a ishiriniya da ku ga yana faɗa sai da ya fara kawowa cewa ala kulli fannin akan kowane fannin fasdalallahu fannahu Allah ya fifita fannin manzon Allah bi an farrada addinin qawima sai yadda annabi farlanta addini mai kakke wa sannahu kuma isunnan tashi sai yace faqad sata annabi ya gerci in sal khalqi halittun mutane wa turran gabaki dai wa jinnahu da kuma aljannu sai yace a in nazar ka sake dubi da kyau fil khalqi inda cikin halitta ne ta alam ka sani bi annahu lalla yadda al'amarin yake ka ahmada kaman annabin zabi lam sha Allah bai halicci irinsa ba a baya wala huwa yunsha kuma ba za a halicci irinsa ba nan gaba shi yasa sai yace to da za'u mutihi sakamakon waɗanda suka wa annabi biyayya shine haririn wajannatun akwai hariri da kuma aljanna tufafi. sai ce fada ƙaula kuffarin ka ƙyala maganan kafirai da suke cewa a na sun hauka ta samu manzan Allah Ya ce fa ma huwa shi annabi bai kasance ba illa junnatun ce garkuwa ne shi min jahannama daga jahannama kamar yadda Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufaratin minin nari fa an kaza kun minha kuna gabar rami abin da ya rage shi ne ku fada wutan kawai sai ce a gasa bihin lahulwara Allah ya agaza wa talikai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa huwa muznatun shi annabi girgije ne da tura wisada wacce take kosar da mai tsananin jin ishi au zillatun ta tafayyahu ko kuma inuwa ce wacce take ainihin wato yaɗan da kowa ke iya shiga shi yasa a gaba ya ce alam tara kai mai sauraron karatu baka gani ba ألم ترى أن الله آواه إذ أوى بجار حراء بالمآل الذي نوى فلما أدين القرب من وحشة النوى أفقنا به من جمرة الجي والهوى فلا الدب مهدوم ولا النجم مرجع نبي الهدى بحر الندى صارم الهدى مبيدهم بالسيف الأب والهدى الهدى وظنوا بجهل أنهم تركوا صدى أتى والوراء أثر الدلالة والندى an kada nurin ya dillu wa ya kula'u ya ce alamtara baka gani ba annallah lalle Allah subhanahu wa ta'ala awa'u ya tattaro annabi zuwa ga annabta iz awa lokacin da annabi ya tattara kansa zuwa ga Allah a yaushe aka yi haka sai ya ce bigari hira in a can kogon hira kogon hira lil ma'alin ladina wa ga makoma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato yi nufinta yace falamma udila alqurba lokacin da aka musanya kusanci min muhashatin nawa daga aku wakshatin nawa daga kal wannan na nisa to afakna sai maka ku bihi saboda aiko annabi min gamaratul gayyi daga mayin nan na wal hawa da son zuciya da aka yi zaman to falastik ba ma'adu babu wani wato likitanci da aka rasa walal najhu babu wani amfani na duniya ko lahana da aka jinkirtar da shi shi yasa yace da huda da ma'anan kabarun ne li mubtada'in mahzufun taqdiruhu huwa nabiyul huda shine annabin shari'a salimul ida wanda ke yanke makiya da takobinsa shi yasa yake mubiduhum mai hallaka su ne bi saifi da takobi a yaushe iz abawul huda lokacin da suka ki shirya yace wa bannu sun yi zaton cewa bi jahalin saboda jahilcin su annahum turiku su da za a kyale su wawai su yadda suka ga dama shi yasa yace ta annabi ya zo wannan duniyar walwara alhalin talikan duniya suna da dalalati wato suna batattu na fursunan yaki sai ce fa an ƙada hunnurun sai haske itsamar da su ya dillu kaga a ta annabi ya zo walwara alhalin talikan duniya a asarar dalalati suna ainihin wato fursunan yaki na ɓata warrada da kuma hallaka fa an ƙada hunnurun sai haske itsamar da su ya dillu wa ya kalau yana nuna musu hanya sannan yana tsare su shine kul man yakla'ukum bil layli wan nahari min ar to shine malam yake cewa fala imana babu imani liman lam yahtakin ila shari'atihi ga duk wanda idan abu ki faru ga zai mayar da hukunci zuwa ga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wa yusallim sannan imi kauya tasliman mi kauya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta'ala Allah ya ce fala wa rabbika ina rantsuwa da mahaliccinka la yu'minuna duk duniya babu wanda yake da imani hatta yuhaqqimunka fi ma shajara bainahum sai sun mai da kai kai da za ka hukunci cikin duk abin da ya gudana tsakaninsu ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا min قضيت sannan ba za su samu kunci ba cikin abin da wato ka hukunta sannan wa yusallimu taslima kuma su mi kauya mi kauya faqad bayyana Allah Allah yayi bayani anna min alamati zaygi yana daga cikin alama ta karkace wan nifaqi da munafinci al-irada bujrewa an sunnatihi akan sunnar annabi wa tarka tahakkum da barin kai hukunci ilaiha zuwa gare ta qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce alam tara ila alladhina yazumuna baka ga wa'anda suke rai cewa suna faɗa ba annahum amanu bima unzila ilayka cewa sun imani da duk abin da aka saukar maka wama unzila min qablika kuma sun imani da abin da aka saukar kafin kai amma yuriduna an yatahakamu ila tsabuti suna nufin su kai hukunci zuwa ga dagutu wa qad umiru an yakfuru bihi kuma an yi masa umarni an ce su kafirce wa dagutun wa yuridu shaytanu yana nufin an yudillahum ibatar da su dalalan ba'ida batarwa mai nisa Allah ya ce idza qila lahum idan ka ce musu ta'alau ku zo ila ma anzalallahu wa ilar rasuli zuwa ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala isaukar na wahayi ku zo zuwa ga sunnar annabi ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa zaka ga cewa munafukai suna kau da kai Gareka kau da kai kamar yadda ya faɗa a cikin suratul munafiqina kwatankwatin irin wannan ibarar cewa in aka ce musu su munafukai su su to sai ka gaba suna juya kansu suna ina ba fa zai yi ba fa su kan ba za su yadda da wannan karatu ba in ji Allah suna sukutun guda Allah madaukakin sarki ya saukar a kansu cewa idza ra'aitahum in ka gansu a samu jikin su zai baka sha'awa wa in yaqulu in za su magana tasma'a li qawlihim sai ka saurari maganar sa saboda tsabar iya magana shine wa idza takallamu tu'jibuka aqwaluhum li'annahu zawur suwarin muna mutanaqishatin وذو لسن وفصاحة ولكنهم في الحقيقة أشباه بلا أرواح أما كأنهم خشب مسندة كمن كاتاكوني ice ne kai wanda aka jingine kawai shi yasa ya hasabuna kullu sayhatin alayhim tsammanin suke duk tsawar da aka yi da su ake duk lokacin da ka zo ka ja alkur'ani ka ja sunnar annabi kawai sai mutum ya ɗauka cewa da shi kake kuma ko da ba da shi kake ba Allah ta'ala sai ya ce umul adu fa hazarhu shine yahsabuna kullu sayhatin yaqa'u anna al-bala'a qad ja'ahu wa anna amrahum qad iftadaha wa annahum halikuna la mahala Allah sai ya ce humul adu to wayannan sune makiya Allah fa hazarhum qatalahum Allah anna yufakuna shi yasa yake wa idza qila lahum idan kace musu ta'alu zo. yastaghfir lakum rasulullahi manzon Allah in neman muku gafaran Allah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbiruna laka atafuha i'radan wa istihzan sai su karkatar da kansu su kada shi dan bijirewa umarnin Allah da kuma izgiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam da ka wannan koga yana zagin sahabban annabi to shi jikan munafikai ne dan su suka fara zagin sahabban annabi a Madina da haka za ku ga a ci gaban ayan Allah madaukakin sarki har sai da yace sun ce ya kulu na in raja'ana ana ilil madinati la yukhrijanna al a'azzu min hal idan aka dawo wallahi sai masu izza sun fitar da kaskantattu wai su munafikai su ne masu izza sahabban annabi su ne kaskantattu qala bunu taymiyata shekul Islamu bin taimiyya ya faɗa ya ce fa kullum man kharaja duk mutumin da ya fita an sunnata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga sunnar annabi wa shari'atihi ya fita daga shari'ar annabi faqad aqsama Allahu bi nafsihi al-muqaddasa Allah ya rantsi da ransa mai tsarki annahu la yu'minu cewa wannan mutumin bai imani ba hatta yarda bi hukmi rasulullahi har sai ya yarda da hukuncin annabi fi jami'i ma shajara na cikin duk abin da ya gudana tsakanin su min umuri dini aw duniya na al'amarin addini da duniya wa hatta la yabqa fi qulubihim harajun min har su ya zamanto babu wani abu da zai wanzu na kunci a cikin kirjin mutum akan hukuncin da annabi wannan maganan shekul islamu bin taimiyya ya yi ta a cikin littafin sama da fatawa wa qala al-imam al’imamu bin al’ayin ya ce faja alil irada Allah ya sanya bijirewa amma ja abihin rasulu sallallahu alaihi a kan abin annabi ya zo daga shi daga wajen Allah waliltifatu ila gairihi da kuma waiwayawa zuwa ga wani kuwa haƙiƙatun nifaƙi shi ne munafunci kama an na haƙiƙatar imani kama yadda haƙiƙanin imani huwa ta haƙimuhu shine hukuntar da annabi wartifa'ul haraji da kuma ɗauki kunci an suduri dangane da kira zabi hukumihi da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake wa zalikal i'radu wannan bujirewar da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a nan wajen to fa ita ce haƙiƙanin munafunci wa haqiqatun nifaqi wa zalika iradu wannan wato sai ce wartifa'il haraji an suduri bi hukumi da ɗauke kunci dangane da gangarowar hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine malam yake faɗa yake cewa taslimu da miƙa wuya lima hakama da abin da annabi ya hukunci ridan wajen yadda ikhtiyaran da kuma zaɓin haka wa mahabbatan da kuma so idan annabi ya hukunci ka yadda ka mi ƙauya ka zaɓi kanka ka zaɓa ba tilasta maka akai ma, ma wannan fahada haƙiƙatul imani wannan shine haƙiƙanin imani wa zalikal i'radu wannan kuma bijirewar a ce ga hukunci ya tabbata daga Allah ko annabi mutum ki bijire ya ki yadda da shi wa haqiqatun nifaqi shine haqiqanin munafinci wannan muktasarus sawa'iqil mursala na ibn al-qayyim anan i wannan maganan nan ya kawo wannan magana to shi yasa da ga a suratul nuri sai da Allah ta'ala ya faɗa yace laqad anzalna ayatin mubayyinatin Allah ya saukar da ayoyi bayyanannu wa anna Allah hadi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici sai Allah ta'ala yake cewa ya kuluna a kowanda zaka ji suna cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil rasul kuma mun yi imani da manzon Allah wa ata'ana kuma mun yi musu biyayya thumma yatawalla fariqun minhum sannan ana samun wata jama'a a cikinsu su su juya baya min da zalika bayan sun faɗi cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah kuma suna yi wa manzon Allah biyayya mu ma yanzu gashi ana samu a cikin mutum zai ce maka ya yadda da Allah ya yadda da annabi kuma yana ma annabi biyayya amma in ka ce masa ga wani hukunci ya tabbata daga Allah ko annabi sai ka ga ya ki karba Allah sai ya ce to wa ma bil mu'minina wa'annan kwata kwata ba masu imani bane daka wa ma'ulaika bil mu'minina wannan ma din tana irin aikin da laisa take yi laisu bil mu'minina al mukhlisina sabitina ala al iman as sahih ba masu imani bane na tsantsa tabbatacce imani ingantacce inji Allah subhanahu wa ta'ala. da haka sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa idza idan aka kira su Ilallahi wa rasulihi zuwa ga Allah da manzon Allah liya kuma bainahum dan su hukunci tsakaninsu, idan fariqun minhum sai ga wani bangare daga cikin su sai kaga na suna kauda kai amma wa in yakul lahum al idan maganar annabi za ta taimake su su suke da haƙƙi a kanta za ta goyi bayan su ya atu ilaihi muslimina to zaka ga sun zo suna dawowa zuwa ga wannan abu shine mun qadina musulmina da haka yanzu nan sai ga mutumin da bai yadda da bukari ba bai yadda da muslim ba amma in ya ga wata magana a cikin bukari ko muslim wacce za ka taimaki da awar da yake yanzu nan ka ga ya ruga yana ce maka ai ga hadisi dan an ce cikin bukari ga hadisi nan cikin muslim ga hadisi nan cikin tirmidhi ba kuma don ya yarda da bukarin ko musulun ba sai don kawai a wannan lokacin bukari da musulun za su taimake shi wajen gina aƙidarsa da haka Allah ya ce to a fi ƙulubihin mardu wai shin a cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya ne amir tabu da haka in ma an ya kuna fi ƙulubihin mardul kufri wan nifaƙi ko dai ya zamanto a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya na kafirci da munafunci shine a fi qulubihim mardun amir tabu ko ku suke wa in ma an yakuna sababuhu annahum irtabu shine suna kokonto au shakku fi nubuwatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko suna kokonto akan annabtar annabi am ya kafu na an yi hita Allahu alaihim wa rasuluhu ko suna jin tsoron Allah da annabi za su zalunce su ne shine wa in ma an ya kuna sababuhu annahum an ya juza alaihim Allah an ya jura alaihim Allah wa rasuluhu fil hukum ɗayan uku ko dai a zuciyar akwai munafunci na kafirci da munafunci rashin lafiya ko akwai kokonto ba su ma yadda da annabcin annabi ba ko kuma suna jin tsoron kaman idan Allah da annabi suka yi hukunci to za a zalunce su da haka sai Allah ya ce bal kai ula'ika humu zalimuna wa'annan fa su ne azzalime ثم يقول تعالى ولكن الحقيقة هم أنهم لن يعدلوا عن الاحتكام إلى الله ورسوله إلا أنهم مرضى القلوب بالكفر والنفاق بلا سئيهم كوركة وبصير إلى أقول رش اللافع نمنا فنشي a zuciyarsu sannan za su iya yin haka in ji Allah subhanahu wa ta'ala ta shi sa za ga Allah sai ya gama maganin ya ce inna ma kana ƙaular mu'minina kawai fa maganan duk wanda yake da imani amma al-mu'minuna al-mukhlisuna fa du'u ilallahi wa rasulihi shine inna ma kana qawlal mu'minina Iza du'u ilallahi wa rasulihi idan Allah da manzon Allah suka yi kira mai mutum yake cewa liya kuma bainahum don su hukunci tsakaninsu an ya kulu sami'ina wa ata'ana shine ya kulu na sam'an wa ta'atan lillahi wa lirasulihi mun ji kuma mun yi biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce wa ula'ika humul muflihuna wa'annan sune masu samun babban rabo in ji Allah ta'ala Allah ka sa mana cikin waɗanda za mu dinga miƙa wuya ga hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah ya sa yake wa man yuti illaha wa rasulahu wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah wa yakhsha Allah ya ji tsoron Allah wa taƙi ya kuma kiyaye dokar Allah shine wa man yuti illaha wa rasulahu fi ma amara bihi wanda ya bi Allah da manzon Allah cikin abin da suka yi umarni wayantahi yantahi amma nahaya anhu ya hanu cikin abin da suka ce a bari wa man yakhsha Allah fi ma sadara anhu min adh-dhunubi wanda ya ji tsoron Allah cikin abin da zai faru na laifuffuka wa yattaqihi fi ma yustaqbalu min az-zaman ya kiyaye dokar Allah cikin abin da yake fuskanta na raguwar zamani da aiki to fa ha'ula'i humul fa'izuna bi kulli khairin wa'annan su ne wa'anda suka rabota da kowane irin alheri Allah ka sa mana cikin su da haka sai ce fa ula'ika humul suna wa'annan su ne masu samun babbar rabo bayan da Allah ya kawo ayan wa aqsamu billahi jahda aymanihim sun rantse da Allah iya ƙoƙarinsu. su amartahum wallahi idan ka umarce su la na za su fita shine Allah yana ba da labari dangane da wa wato halin munafikai akan ahalin akan wato ma'abuta munafinci shine sun yi rantsuwa cewa idan manzon Allah ya umarce su yace su fita yaki za su fita za su bi shi Allah yace qul la tuksimu yace kada ku ba sai kun rantsa ba ta'atun ma'rufa fata'atukum ma'rufa hiya qawlul lafi'il fi'il da'a ku aisanan ne yace shine za ku faɗa abu kuma ba za ku ba na haka kun idan muna faɗan maganganu maganganun mu na sabawa da aikin wannan alama sai ta munafikai Allah ya tsare mu shi yasa Allah ya ce ta'atun ma'rufa shine ta'atukum ma'rufa ma'rufa bil lisani da'a ku sananniya ce da harshe kuke yin ta shi yasa a suratul munafiquna Allah ya ce zalika bi annahum amanu wannan ya faru ne saboda sun yi imani a ina a baki sun makafaru sannan suka kafirce mu Allah a zuciya wa tubi a ala qulubihim fahum la yafqahun laka shi yasa yace inna Allah khabirun bima ta'malun laka Allah sai ya ba kowa labari da abin da ya aikata to shi yasa zamu ga ayar Allah sai ya ta yace kul ka ce musu atiu Allah wa atiu ar ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in idan kuka juya baya shine wattabi'u kitaballahi wa sunnata rasulih hiya fi ittiba'ihima alhidayatu warrashadu ba yadda za a samu shiriya dole sai a littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan za a samu shiriya shine a ati'u Allah wa ati'u rasula fa in idan kuka juya baya to fa inna ma alaihi ma hummila shi annabi akwai abin da aka tsora masa amma idza tawallaytum wa a'radtum wa taraktum ma jaa bihi rasulullahi idan kuka juya baya ga abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah to fa inna ma alaihi ma hummila wa alaykum ma hummiltum shi annabi abin da Allah ya dora masa shine ya isar da sakon Allah ko kuma abin da aka tsora muku dole fa idan annabi ya zo da abu daga wajen Allah ku yi masa biyayya shi yasa yace wa in tuti'uhu amma idan kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wa in tuti'uhu tablughu al-hidayata li'annahu yad'u ila siratil lahi al-mustaqim war rasul mukallafun bi da'awatikum wa iblagikum idan kuka bi manzon Allah zai shi dora ku zuwa ga hanyar shiryayya mai kakkiya tun daga nan ku bar duniya lafiya ku je ku sadu da Allah lami lafiya amma wa ma'alar rasul illal balagul mubin ku sani babu wani abu da Allah ya durawa annabi sai isar da sakon Allah shi yasa da mu ga ayar da ta biyo baya bayan abubuwan da Allah ya faɗa na wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun sai ce wa aqimus salata wa atus zakata wa atiqur rasul la'allakum turhamun kun ga bayan tsaye da sallah ba da zakka cikin abin da Allah ya ƙara faɗa yace wa atiqur rasula lallai sai mun bi manzon Allah ne lokacin ne la'allakum turhamun lallai tabbas Allah zai mana rahama اللهم رد الأمة إليك raddin Jamila. allahu Allahumma raddal ummata ilayka raddan jamila Allah ka dawo da al'umma dawowa mai kyau wajen riko da alqur'ani da karanta manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wa bi hadha kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh